sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman wanda ni Hawa Umar zan gaba. gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da matakan da masu ruwa da tsaki a masarautar Kwantagora ke dauka don magance kalubalen tsaro. Muna da kashi na biyu na ra'ayin mai duba zaɓe a jamhuriyar Nijar. ita kuma kungiyar makiyaya ta miyatti Allah kautal hore ta nuna damuwa ga yadda wasu kafafen labaru ke alakanta miyagun laifuka da wata kabila muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labarin duniya daga Washington DC masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da hantsi da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karantu. 'Yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican fiye da dari da wasu sanatoci goma sha biyu suka sha alwashin dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar a ranar Laraba a wani yunkuri da ake ganin ba zai yi nasara ba masu zaɓe na electoral college sun dai tabbatar da joe biden a matsayin zababben shugaban ƙasar wanda ya kada shugaba donald trump a zaben watan nuwamba tabbatar da nasarar biden na samun ƙuri'u 306 fiye da waɗanda trump ya samu 232 shi ne mataki na ƙarshe wanda daga shi sai a rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 46 a ranar 20 ga wannan watan na Janairu. Sai an samu dukkan majalisun Amurka biyu sun amince da sakamakon zaben kamun zaben ya zama halattacce. Amma 'yan jam'iyyar Democrat ke da karamin rinjaye a majalisar wakilai kuma suna da yakinin tabbatar da nasara ga Biden Kana a majalisar dattawa kuwa inda aka fi 'yan Democrat ɗin yawa za su haɗa kai da 'yan jam'iyyar Republican da suka amince da cewar Biden ya lashe zaben don tabbatar da nasarar a gare shi. Shi kuwa Trump ya kwashe makonni yana ikirarin cewar an murɗe mishi zaben da ya lashe don samun shugabanci karo na biyu yana ci gaba da yin wannan ikirarin Sakamakon zaben dai zai sa Trump ya kasance shugaban Amurka na biyar da ya taba faduwa zaɓe bayan kammala zangon farko a tarihin siyasar ƙasar sama da shekaru 245. Kimanin mutane fiye da ɗari ne aka kashe a jamhuriyar Nijar a lokacin zaben shugaban ƙasa. A wasu har-hare da aka kai ƙauyuka biyu wanda shine kisan gilla mafi muni da aka kai akan fararen hula a kasar da ma kasashen yankin hamada da ke fama da 'yan ta'adda. Yanzu muka dawo daga inda aka kai harin wanda aka kai a ranar Asabar. A ƙauyen Choma Bango an kashe kusan mutum saba'in, sai ƙauyen Zaraman Doribe inda aka kashe kusan mutum talatin a cewar Almu Hussaini shugaban karamar hukumar tandike windi wanda kuma ƙauyukan biyu suke ƙarƙashin shugabancinsa ya kuma ƙara da cewar akwai kuma wasu mutum ashirin da biyar da suka samu raunuka an garzaya da wasu birnin niyame wasu kuma zuwa birnin olam don samun magani maharan dai sun zo akan babura amma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin Almu ya ce 'yan ta'addan sun rabu gida biyu inda kashi ɗaya suka kai hari a ƙauyen Zaramandaribe wasu kuma suka kai a ƙauyen Choma Bango ƙauyukan dai suna da tazarar kimanin kilomita bakwai a tsakaninsu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. yin allurar rigakafin corona a Amurka na tafiyar hawainiya kuma da akwai rudani. Amma a jiya Lahadi masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ce ana sa ran aikin zai ci gaba nan ba da jimawa ba. Fauci ya shaida wa gidan talabijin na ABC cewar babu shakka har yanzu ba mu kai inda muke buƙatar kaiwa ba, amma muna buƙatar ƙara azama. ya zuwa yanzu dai an raba zubin allurar sama da miliyan goma sha uku a jihohin amurka wanda kamfanoni biyu suka samar wato kamfanin pfizer da biontech amma har wa yau an samu damar yi wa mutane miliyan hudu da dubu ɗari biyu rigakafin trump ya rubuta a shafin na twitter cewar gwamnatin tarayya ta raba allurar zuwa jihohi fiye da waɗanda ake da bukata don gabatar da su ga jama'a. Shi kuwa Fauci cewa ya yi babu wasu alamun nasara don kuwa ya zuwa yanzu bayan kwanaki uku da fara yin allurar a ce kawai an yi ma mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ya kuma ƙara da cewar har sai an samu fahimtar juna da jihohi hamsin da ake da su a ƙasar, kamun a samu nasara. A wata tattaunawa ta waya da ba a saba gani ba, ranar Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci jami'in zaɓe a jihar Jojiya da su samo mishi adadin ƙuri'u da za su ba shi damar lashe zaɓe da aka ce Biden ya ka da shi. Jimana abu kawai da nake bukata ne. ina neman ƙuri'u dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da tamanin. Na tabbatar da muna da waɗannan ƙuri'un don kuwa mu muka lashe jihar. Abinda Trump kenan yake shaidawa babban jami'in zaben jihar. Brad Fenspenga a wani bayani da aka naɗa kuma gidan jarida na Washington Post ya samu. Cikin tattaunawar ta sa ɗaya, Trump ya yabawa jami'in zaɓe Brad da mataimakin shi Ryan Germany. Trump dai ya ki amincewa da sake kidaya ƙuri'un jihar ta Georgia da aka yi har so uku, wanda ya tabbatar da Biden a matsayin wanda ya lashe jihar. kenan aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Masu ruwa da tsaki a masarautar Kwantagora da ke jihar Neja sun gudanar da taro na musamman don gano bakin zaren taɓarɓarewar tsaro a yankin. Ga rahoton wakilin mu Mustapha Nasir Batsari. Wani al'amari dai ya sa mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska a jihar Niger mai fama da wannan matsala ta 'yan bindiga ya gudanar da wani taro na musamman da masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaron domin gano bakin zaren taron da ya hada da hakimai na masarautar da kuma shugabannin fulani har ma da 'yan banga ga dai abin da sarkin ke cewa a lokacin buɗe wannan taro a ƙarshen wannan mako. mako gargadi ne game da abin da kuka sani tun lokacin da fulani take zuwa na muku gargaɗi cewa ku tsare duk wanda ya zo ba ko kar ku yarda ku bashi masauki sai na sani. Malam Muhammadu Shehu na ɗaya daga cikin shugabannin Fulani na jihar Niger da ya samu halartar wannan taron ya ce sun yi farin ciki sosai da shirya wannan taro daga fadar mai martaba sarkin Sudan. Domin waɗansu abubuwan da an kai sabon rijiya duk musulmi Allah ya bakin ciki da shi kuma da abin da an kawo manoma su kuma hukum da an ka ɗauka a hitar da mutum a yanke shi rasa inda ya hito ba ba shi aikata ba haka wannan abu wani abu ne na bakin rai mataimakin shugaban karamar hukumar kwantagora kuma ɗaya daga cikin shugabannin yan banga a masarautar kwantagoran aliyu ibrahim makiga ya ce a yanzu suna sanya idanu akan duk wani bako ko kuma baki da ke shiga yankin masarautar kwantagoran mai kunshi da ƙananan hukumomi guda shidda iyaka dai ana gabatar da aiki ga waɗanda suke yi ba daidai ba sannan kan baki da ke shiga shigowa a samu tantancewa masu gaskiya ne suka shigo ko marasa gaskiya idan kana da gaskiya ka za ka tafi in baka da gaskiya za a bai da kai. To sai dai a bincike da aka gudanar ya nuna cewa a 'yan kwanakin nan akwai ɗaruruwan filani makiyaya ko ma dubbai da suke barin jihar Niger zuwa kudancin Najeriya al'amarin da ke da alaka da matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Bayan kammala zaɓe a jamhuriyar Nijar da yadda ya kai zagaye na biyu masu duba zaɓen sun bayyana ra'ayinsu kan yadda zaɓen ya gudana. Ga kashi na biyu na ra'ayin Abdullahi Aliyu wanda ɗaya ne daga masu duba zaɓen daga Najeriya. Muhammad Ahmadu da Muhammad Usman suka zo filin jirgi. Mun ga mutane suna ta tafiya ƙasa sun yi nan. suna ta tafiya muka tambaya wai hawan sallah ne za a yi komi ke faru aka ce man a'a ai za a je filin jirgi ne a tarbi zuwan muhammad usman tare da shi eh, hamma amadu to amma kuma ba mota ba wani abu suka ce a mutane ne suke so su je saboda sha'awar da suke da ita su ga abin da zai faru su shigo tare su sauka daga jirgi su shiga mota kafin mutane su dawo mu ma bamu da zaɓi haka muka bi mutane har zuwa can muka ga yadda mutane suka tafi babu makami ba ihu ba komi suka sauko har ma na ji ana ta ihu cewa ba haya ba menene ma'ana dai mutane ba haya su aka dauko ba ba haya ba aro a soyayya ce tsantsa to irin wannan inda da kasar mu ce ta najeriya ina da tabbacin cewa magoya baya ba wai shi din takara ba suna iya zuba sama da miliyoyin kuɗi saboda haka gaskiya akwai bambanci bambanci sosai abin da muka gani saboda wannan kusan shine karo na na farko da na zo na sa ido a zaben jamhuriyar Nijar. To ya ka ga ranar da aka gudanar da zaɓe? mun je wasu ƙauyuka a runguza da sauran ƙauyuka da suke gefe-gefe suna da nisa sosai mun ga yadda mutane suka fito dattawa da matasa da mata suka bi layi ba turereniya ba wani ni na riga zuwa da wannan ya shiga ya nuna aka bashi zai zagaya can ya je ya jefa ya fito ya tafi shi gida wannan ya ƙara ƙarfa mana gwiwa cewa da irin abin da muka gani na ba a ba mutane kuɗi su je su tarbi dan takara ba a ba mutane kuɗi za su fita su je su yi yawon kamfen ya nuna mana cewa lalle demokradiyya ta zauna a jamhuriyar Nijar lalle demokradiyya ta fara tabbata za ta zauna da kafafunta a mu na arewa maso yammacin Afirka musamman yadda muke ganin cewa ana samun canje-canje kuma abin da ya kara ban sha'awa shine zaben da aka gudanar na ƙananan hukumomi wanda saboda saurin kasashe ana duk wanda ke shugabanci to shi ke dawwama za a kwace za a sa bakin bindiga za a yi komi a tabbatar da cewa an karbi ko ina muka je muna jin abin salin alin gwanin ban sha'awa kuma da irin wannan abin zai tabbata a saurin. kasashe na yammacin afirka to ina da yakini da shekaru sha biyar ko ashirin masu zuwa za a dinga zuwa ana koyan demokradiyya a wannan kasashen namu babu yan kalare babu babu ai yan kalare sukan ah, yi tasiri a irin zuwa airport wajen karɓo shugaba in zai sauka a yi ihu a yi banga a nuna cewa fa ka ganmu muna maka aikin da kake so babu lokacin da ake yawon neman ƙuri'a babu lokacin da ake jiha ƙuri'a babu wannan ya nuna cewa akwai tsafta an samu ci gaba kuma gaskiya demokradiyya ta zo ta zauna da kafafunta a jamhuriyar Nijar duk da mu ma a Najeriya wayewar mu ta siyasa ba a baya take ba Mai duba zaben Nijar Abdullahi Aliyu a zantawarsa da wakiliyarmu Tamar Abari. Daya daga kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya Miyatti Allah Kautal Hore ta buƙaci manema labaru su rika tantance bayanai kafin alakanta aikata miyagun laifuka da wata keɓantacciyar ƙabila. Kautal Hore na nuna cewa wasu kafafen ba sa yin adalci da yin kudin goro ga Fulani da cewa suke aikata miyagun ayyuka maimakon dora alhakin ga wadda ya aikata laifi da za a iya samu a kowane jinsin mutane. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi. A taron manema labarai da suka gudana a ƙarƙashin jagorancin kungiyar ta Allah ta jihar Bauchi ta ce ya zama tilas a gare ta da ta ja hankulan jama'a da cewa fulani kalma ce da ke nuni da duk jinsin fulani gaba daya sannan ta ce idan bafilla ce ya aikata ta'addanci sai a bayyana sunansa kamar yadda ake bayyana sunan mutumin da ya aikata laifi a maimakon kabilarsa eh sunana alhaji muhammad usaini sarkin fulani buza kuma state chairman mirci allah kautal hore na jihar bauchi damuwan mu din shine duk abin da aka yi haya sai fulani fulani wato fulani kuma wani language ne gaba daya general in ka sai kula in abu ya faru in an kama wanda ya yi laifi a tantance shi a gan wane ne a son abun da za a danganta mashi amma kar a dinga sai fulani hakan irin haka din ya sa yanzu duk wurin da an karya darajan fulani kuma an sa yanzu duk wurin da aka gan fulani sai a dinga kashe su a sai fulani terrorist ne don allah shi ya sa na sai birin tara ku a yi misali a takarda da mutane waɗanda suka yi ta'addanci manya-manya a Najeriya ba a kiransu da yarensu ba. Ba wani ina musu cewa babu Fulani masu bata gari ba. Duk wurin da aka gan ba Fulani bata gari a kama shi a mashi hukuncin duk wanda ya dace shi ma dan Najeriya ne. Yanzu don ni kadai ba Fulani na yi laifi ya sai aka ni Muhammadu na yi laifi. Ba in an ka sai Fulani ka hada Fulani gaba ɗaya ke. So ne abin da muke son a cire yan jaridu cire wannan abu. Yan jarida suke kan gaba wajen yin amfani da kalaman a labaransu na yau da kullum da kabilar fulani ke bukatar ganin an daina kan wannan batu na tuntubi wani gogaggen dan jarida domin dalilan da ya sa 'yan jarida suke jingina wasu kalamai kan wasu jinsi kuma wasu jinsin su sakaye sunansu. To suna na Shehu Umar ne dan jarida ne. Kungiyan Fulanin suna da gaskiya. To shi dan jarida in bai hankali ba sai ya fada cikin rami. Bai bi tsari da yanda hidimansa take ba da horon da ya samu to in bai hankali ba shi ma sai ya shiga cikin wannan ramin na, na maganan cewa bai tantance abubuwansa bisa horo da dan jarida da muka samu bisa yadda tsarin mu na gudanar da aiki yake shine komi ana tantance shi to gaskiya akwai hadari na cewa ka danganta su da wata wani aika aika a takaicen faɗi shine cewa ƙungiyar fulani suna da damar su gargaɗi. 'yan jarida saboda gaskiya wasu daga cikinmu ba su aikin su na tantancewa bisa horon da suka samu. Shin me dokar ƙasa ta ce kan wasu kalaman ɓatanci da ke haifar da tsana kan wasu kabila tambayar kenan da na yi ma wani lauya mai zaman kansa barista Abdullahi Muhammad Inuwa. Su Fulani suna da ɗanci bisa dokar Najeriya za su yi zuwa su je su kara abinda suka yi shelan cewa suka faɗi rashin jin daɗin su a kai. sun yi daidai su masu musu wannan fatancin abin da ya kama daga irin ku ko ɗan jarida wanda za su ce ai fulani kaza zuwa irin ɗan jarida da mu kuma mu ce fulani kaza za su iya kai karan mu doka ta ba su wannan daman sannan zan yi amfani Wahab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka. gabinta Binta S. Yaro da shirinmu na gaba. ku da warhaka. mu da sake saduwa a shirin mu na daina shan kwaya. Sunana Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako wanda yake kashi na karshe a hirar wakilin murya Amurka daga Abuja a Najeriya Nasir Adamu El Hikaya da Muktar Iliya Emedi shugaban kungiya mai zaman kanta ta Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment. Za mu ji dalilan da ke sa shiga wannan mummunar ɗabi'ar ke da sauƙi, amma fita ɗan da ƙyar kuma ba duk wanda ya shiga ke sa ar fita ba. bari mu koma abuja ga nasiru me yake jifa su yin wannan ne eh, wace riba suke ji wani daɗi suke ji a jikinsu da sai an yi da gaske kafin a samu a tsamo su daga wannan eh, matsala da suka shiga gaskiya ba wata riba da suke samu shi harfe shan miyagun kwayoyi duk wanda ga ya fara shi akwai matakai mafi yawanci wanda suke fara shi suna fara shi tun daga suna tasowa ne a cikin abokanai ko a makaranta daga na ake fara shi in ba makaranta ba a cikin abokanai ko na unguwa su ne daga na ake fara shi waɗansu ba a gidan suke fara kaɗan ne wanda suke fara shi a gidansu in ga kuma yaro ya fara a gidansa ko yarinya ko mata ta fara a gidansu to akwai me yi akwai kawa to wannan alakin iyaye ne ko alakin masu kula saboda a cikin faɗarkar um, harkar shan miyagun akwai matakai kwaya uku da turanci akwai abin da muke kira prevention wato kariya ya za ka kare yaro kada ya shiga wannan harka ita kuma kariyar na a cikinta akwai akwai reshe kwaya uku akwai kariya ta family wato ta iyali kenan akwai kariya ta makaranta wato school prevention kenan akwai kuma kariya ta ta unguwa wato community prevention kenan to idan waɗannan yaro ya rasa waɗannan abubuwa uku din to dole ne ka same shi cikin shan miyagun kwayoyi ba wai don riba ba ba don komai ba waɗanda suke yin sha makaranta ana fara gaya musu ne in ka sha za ka samu za ka yi karatu ko yau za mu kwana bai bacci ba ka sha wannan zai hana ka bacci waɗansu su kuma sukan akan ba su shawara yanzu sha suna cikin damuwa kamar mata mafi yawancin abin da ke sa mata shan miyagun ƙwayoyi shan mata'amali da miyagun ƙwayoyi damuwa saboda suna damuwa za a ce kika sha mijinki baya nan ko wani ko an dame ki zaki samu ki bacci ki kwanta ki huta daga nan ne waɗansu ko matasa kuma wanda a aiki ne ke na gajiya da yawa sai a ce ai ban gama aiki na ba ko kuma ba abin ba amma an ka sha alabukun da liptin ko da namu a ai za ka ƙara awa ɗaya biyu ko kana abu da duk wanda ka shi cikin shan miyagun yana sha ne da niyyar ta amfani shi amma saboda muguwar shawara sai kuma ya fada cikin halaka. to kyara wannan kungiyar taku ta ina nan ayyuka irin waɗannan har jihohi wajen goma sha kaci ko mm. eh, aikin ba zai ba sai da kuɗi ta ina kuke samun kuɗin gudanar da aikin ku to a gaskiya a yanzu dai magana da muke mal nasu a yanzu ba mu da wata hanya ta kamaimai ta wacce muke samun kuɗi alhamdulillah abin da bani karfin yin wannan abu kuma na sadaukar da kaina akan zan yi shi matukar ina rayu insha Allah da na fara tunanin wannan kafa wannan kungiya sai na fara um, tuntuɓar mutane to ikon Allah duk mutanen tuntuɓa sai na same su cewa su ma kamar suna da tunanin irin nawa so muna yin abu ne a yanzu dai muna yin abu ne da karfin jikinmu don duk lokacin kamar last taron da muka yi a Kano a Disamba a watan sha biyu mafi yawancin mutane suka daga jihohi daban-daban wallahi kowa ne daunoyin kanshi a lokacin ma don zan ba waɗansu makwanci su suka yi a duk tarukan zami har yanzu ina ma'amala saboda da mutanen da suke da ra'ayi saboda kamar kasan kungiyoyi masu zaman kansu a yanzu a najeriya suna da wahalar wani ɗauki kuɗi ya basu saboda yadda aka ɗan samu matsaloli waɗansu 'yan damfara ne waɗansu ba ƙwayoyi so sai an ga me kake a ƙasa so dai muna iya hukarin mu tunda wannan abu ne wata gudunmuwa ce muke so mu bayar a cikin al'umma a yanzu dai ba mu da wani takamaimai na hanyar da muke samun mutane abokanai da da sun arziki so suke taimaka da waɗansu abubuwa amma an san irin waɗannan ƙungiyoyi kan samu tallafi daga ƙasashen ƙetare. Mm. Eh, ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare ko su hukumomi ko gwamnatoci na bada taimako ai eh, a yanzu a cikin irin wannan taimako akwai ina da akwai wata drug free world su wannan ba kuɗi suke ba ba suna ba material ne kaya ne takardu wanda za su ilimantar da mu amma abin da su ba mu da waɗansu muna ta ƙoƙarin neman haɗin gwiwa da abin da waɗansu abin yana da wahalar sha'ani a najeriya irin wani idan baka da wani wanda ya tsaya maka wanda zai maka zai ce da shi gashi yana da matuƙar sha mun fuskanci matsaloli da dama ko taro da muka yi a kano za ka ga cewa kai taro kana son ka faɗa ka mutane manyan mutane ba sa zuwa so yana da wahalar sha'ani amma dai wannan baya ba mu ni dai baya bani baya ni tsoro da na sa a raina zan yi kuma na san insha Allah za mu samu nasara Malam Muktar mun gode kwarai da gaske thank you na gode. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ni ce taku Binta Esteru da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shiri. babangida gida Jibril kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar da punch ta rubuto shugaban kasa muhammadu buhari da shugaban majalisar dattijan najeriya da na wakilai suna mika su, bisa rasuwar wasu manyan hakimai a masarautar zazzau da suka hada da yan zazzau alhaji bashir aminu da talban zazzau alhaji abubakar fate wanda dukkanin suka rasu a ranar Juma'a da gabata shugaban kasa muhammadu buhari ta hannun kakakinsa malam garba shehu ya bayyana rasuwan yan zazzau aminu talban zazzau fate a matsayin babban shi ga masar ta zazzau da ma najeriya baki daya har layo da muna jaridar ta da punch inda ta ruwaito sanannen lauyan nan mai fafutuka kare hakkin bil adama mr femi falana na cewa za su shigar da kara dangane da kamun da jami'an tsaro suka sake yi wa mawallafin jaridar sahara reporters omoyele shawore a cewar lauyan shawore har yanzu ana ci gaba da tsare shi a hannun jami'an 'yan sanda inda kuma yake zargin an gallaza mishi azaba duk da cewa dai an baro likitansa yana duba shi amma an gi a amince da bukatar ba da belinsa sai kuma jaridar disney daya daga cikin manyan labaran jaridar disney na cewa gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello ya sha alwashin kammala dukkanin ayyukan da gwamnatinsa ta fara kafin sauka da kan karagar mulki a shekara ta dubu da ashirin da uku jaridar disney ta ruwaito gwamna sani bello na bayyana hakan a jawabinsa na sabon shekara ga al'ummar jihar ta neja inda ya kira gare su da su ci gaba da haƙuri da kasancewa masu bin doka da oda yana mai cewa gwamnatin za ta tashi tsaye wajen kare al'ummar jihar daga duk wani hari da 'yan ta'adda za su kawo jihar sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa ko kadan marigayi iyan zazzau alhaji bashar aminu ba wanda ya kashe shi ji dan marigayin jaridar daily trust ya ta ruwaito dan marigayin shehu iya sa'idu na cewa babu kamshin gaskiya game da raɗe-raɗin da ake bazawa a zariyan da kuma kuma sauran jihohin najeriya cewa wasu ne suka yi sanadiyar mutuwar tasa yana mai cewa mahaifin nasu ya yi mutuwar allah da annabi ne lokacin da ya kai wata ziyarar aiki a jihar legas a ranar asabar dai aka yi jana'izan marigayi iyan zazzau a babban masallacin sabon gari na zaria inda kuma aka rufe shi a gidansa sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa yanzu haka jami'an tsaro a kasar haɗaɗɗen daular larabawa na ci gaba da ka kamawa da kuma tsare 'yan najeriya a wani shiri da suka kaddama na tsare bakin haure musamman 'yan nahiyar afirka daya daga cikin wanda aka tsarin ya shaida jaridar banga cewa duk kokarin da suka yi na tuntubar ofishin jakadancin najeriya domin ta kawo musu agaji lamarin ya tattara babin ya jibrin murya amurka daga najeriya yanzu kuma lokaci yayi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. amurka na ɗaukar matakai don hana gwamnatin cuba yin amfani da kuɗaɗe wajen cin mutuncin mutanenta da kuma amfani da kuɗaɗen don tallafa haramtacciyar gwamnatin nicolas maduro ta venezuela gwamnatin ƙasar na amfani da hanyoyi biyu masu ban tsoro musamman don sa hannayenta kan kuɗaɗen ƙasar tana satar kuɗaɗe da kyaututtukan da dangi da abokai da ke zaune a wajen cuba kuma 'yan ƙasar ta ke aikawa. mukaddashin mataimakin sakataren harkokin yammaci ambasada michael kozak ya ce cuba ita ce ƙasa ɗaya tilo a yankin da sojoji ke karɓar wasu kuɗaɗe a wani taron tattaunawa na musamman kan damuwa da ake kan take haƙƙin ɗan adam a cuba rundunar sojan ƙasar cuba tana ƙwace kuɗaɗe don wasu manufofinta tana amfani da wasu a venezuela da kuma ƙirƙirar wasu harkokin kasuwancin da suka gaza suna kuma ɗaukar kasansu tare da tilastawa mutanen cuba yin amfani da abin da ya rage wajen sayo kayayyaki a farashi mai tsada daga shagunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnati domin dakatar da wannan al'ada amurka ta rufe wa sojojin cuba hanyar yin amfani da sarrafa kudaden shigarta a lokaci guda amurka ta bar sarari da kudade za su ci gaba da zagayawa ta hanyoyin 'yan kasuwa da fararen hula. har ila yau amurka na ƙara wayar da kan ƙasashen duniya game da hanya ta biyu da gwamnatin castro ke amfani da ita domin samun kuɗaɗe ta hanyar cin zarafin kwararren likitocin da ke aikin kula da lafiya a ƙasashen ƙetare daga cuba wannan wata hanyar kasuwanci ce ta samun riba Wata ita ce babbar hanyar samun kuɗin shiga ga gwamnatin castro a cewar ambasada kozak gwamnati ta hana ma'aikatan lafiyar ta kashe 90 na albashinsu albashin da likitocin ke samu amma ba su taɓa gani ba. Ƙasar Amurka na aiki don kare likitocin yayin da ta yanke wannan hanyar samun kuɗi ga gwamnatin. Ƙasashen da suke karɓi bakuncin ma'aikatan Cuba ya kamata su sanya albashin ƙwararru kai tsaye a cikin asusun na bankinsu na ƙashin kansu maimakon miƙa wa gwamnati. Kuma wasu ƙasashe sun nuna cewa za a iya yin hakan duk da turjiya daga gwamnatin. a cewar mukaddashin mataimakin sakatare kozak mun mayar da hankali kan hana gwamnatin castro albarkatun da take amfani da su wajen ɗaukar nauyin danniyarta a cuba da kuma venezuela kuma mun yi hakan ne ta hanyar sanya takunkumi da za su shafi sojojin cuban da tsaro da kuma cibiyoyin leƙen asiri a cewar shi muna da nufin karfafa ƙungiyoyin farar hula na cuba da kamfanoni masu zaman kansu amma ba gwamnatin cuba mai danniya ba Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.